Tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya dawo daga zaman jinyar rashin lafiyar da ya ɗauki dogon lokaci yana yi a ƙasar Jamus. Janar Babangidan dai wanda ya dawo Najeriya a ƙarshen makon nan da ya gabata, ya ce a halin yanzu ya samu lafiya kuma yana godiya matuƙa ga waɗanda suka nuna damuwa a gare shi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na je neman lafiya Allah kuma cikin ikonsa ya ba ni lafiya zan yi amfani da wannan dama in nuna iyakan godiyata ga dukkan jama'a waɗanda suka nuna damuwarsu ko ta wasiƙa ko ta saƙo zuwa gare ni wannan lokaci ya nuna min lalle alhamdulillah muna nan tare da mutane so na gode janar baban gidan wanda yake da matukar tasiri a siyasar najeriya amma bai ce komai ba akan halin da najeriya ke ciki a siyasance illa dai ya ce ya san halin da kasar ke ciki na sa abin da ke faruwa yau ma daga wurin ku na fara jin abubakar yana magana abubakar shekau a halin da ake ciki dai a ɗaya gefen A gobe talata ne shugaban kamfanin jaridar leadership da ake bugawa a Najeriya Sam Inda Isaiah zai kaddamar da kansa a matsayin ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC a garin Mina. Malam Yahaya Isu shine daraktan yakin neman zabensa a jihar Niger. Ya yi bayanin dalilin su na gudanar da taron a Mina a maimakon Abuja. Saboda constitution na APC yana cewa in za ka fara ka fara daga gida daga grassroots to mu kuma tun da muna da biyayya ga constitution muna kare constitution kullum to muna son mu fara namu daga constitution yadda constitution ya ce mu dawo gida to kenan su su Buhari su Atiku da su ba su bi tsarin mulkin ita jam'iyyar ta APC ba wanda gane damar su ne mu dukan mu yan biyayya ne muna biyayya ga dokokin najeriya da dokokin fati saboda haka mu za mu bi dokan fati to ne kwarin gwiwa ku game da wannan abu kuna da tabbaci cewa akwai alamar nasara kwarai in ka duba in za a yi za dan jarida ne in ka duba jarida nashi leadership irin abubuwan da yake rubutawa in ka duba bayansa kolum nashi na mandis da yake rubutawa na ran litinin litinin za ka ga cewa lalle shi in da ya za mai son demokaradiyya ne mai son ya kare mutuncin constitution ne mai so ya kare mutuncin talakawa ne mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.